karamar hukumar mulki ta zariya a jihar kaduna najeriya a wannan safiya ta litinin ɗaya ga watan ramadan hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha ɗaya ba na buƙatar in yi wata gabatarwa ta musamman ga abin da zan faɗi tun da an riga an yi sai dai kafin in ci gaba ina so in faɗi abubuwa guda uku abu na farko an bayyana mana cewa wannan gayyata ta zo ƙasa da awa ashirin da hudu don haka kun ga abin da za a samu ba ɗaya yake da gayyata da ta samu kwanaki da yawa ba na biyu a jikin takardar da aka aika mani an ce zan magana ta minti ashirin ban da wata matsala in takaita magana ta cikin minti ashirin sai dai kawai kasancewar masail ne na ilimi za a tattauna kuma waɗanda aka kira ba ga maganin mutane ne da duk abin da aka gaya masu za su ɗauka ba dole ne a waɗansu gaɓuɓɓa na zance a yi bayanin da zai iya fito da abin da ake so a faɗi wanda hakan zai sa su malamai da ke halarci a nan su iya tsokaci ga abin ko dai wajen karfafawa ko kuma nuna kuskuren da ke ciki ko makamancin wannan don haka inda aka ga an samu wata gaba da aka dan tsawaita kaɗan to sai a yi hakuri na uku kasancewar an gayyato malamai ko waɗanda za su gabatar da waɗannan maganganu har mutane biyar ko da yake zuwa yanzu ana tabbacin mutum ɗaya ba zai samu zuwa ba saboda lura ta samu ta tafiya yana da kyau a gane cewa abubuwan ba za a iya samun su kila yadda ake so ba da waɗannan nake gani zan iya ci gaba kai tsaye kuma ina roƙon Allah ta'ala ya yi mani muwafaƙar isar da sakon yadda ya kamata na shirya in haskaka ko in haska bayanan da zan gabatar a jikin bango amma sai ya zama tunanin na makara wajen karfe da na taho sai ban biya ofis don in taho da na'urar da zan haska bango da ita ba to amma da na zo sai aka dan samu jinkiri to amma sai na ga a ce sai an je an ɗauko kuma za a samu wani jinkirin don haka ina dai da abin da zan gabatar ɗin da ta hanyar haskawa a bango wanda idan na gama insha Allah zan bar masu waɗanda suka shirya taron wanda yake bukatan takardar zai iya samu ni abin da zan gabatar ne masa take kamar haka rudani game da fara azumin ramadan a shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu ko kuma shekara ta dubu biyu da sha ɗaya a najeriya menene ilimi ya tabbatar rudani game da fara azumin ramadan shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu ko Dubu biyu da sha 2011 a kalandar bature a Najeriya menene ilimi ya tabbatar gaba ta farko gajeruwan ko gajeren tsokaci ta yi dangane da yadda ake tabbatar da tsayon wata ramadan kuma a wannan gaba na bayyana cewa ana tabbatar da tsayon wata ramadan ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko shaidar adami ɗaya ko biyu ko sama da haka kamar yadda hadisin abdullahi dan umar da hadisin abdurrahman dan zaid dan khattab allah ya ƙara musu yadda suka nuna hadisin abdullahi dan umar al'imamu abu dawud da al'imamu darimi suka ruwaito kuma hadisi ne tabbatacce abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma ya ce تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه mutane sun yi duban wata sun fito domin su duba wata sai na ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labarin cewa ni na ganshi. sai ya azumi kuma ya umarci mutane da yin azumi a wannan hadisin an tabbatar da cewa mutum ɗaya da aka yadda da faɗan ganin watansa ana iya tabbatar da ganin watan a yi aiki da shi a umarci mutane da yin aiki da wannan gani ɗin hadith abdurrahman dan zaid kuwa al-imamu ahmad da al-imamu nasa'i suka fitar da shi ya ce wata rana da yawa mutane hudu ba ala inni jalastu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sa'altuhum wa innahum haddathuni anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sumu li ru'yati wa afṭiru li ru'yati وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما فإن شهد shahidan fasumu wa aftiru yace ni na zauna tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma dai musu tambayoyi game da addini kuma sun gaya min cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku yi azumi idan kun ga wata ku sauke azumi in kun ga wata lokacin layya ma ku yi layya bisa ganin wata amma idan wata ya ɓuya gare ku ba ku gani ba a ranar ashirin da tara to ku cika kwana talatin idan shaidu guda biyu suka zo suka ce muku sun ga wata to ku yi azumi kuma ku aji azumi Wani hadisin shi ma ya karfafi cewa mutane biyu na iya ba da shaidar ganin wata a yi aiki da ganin kuma komai ya tafi daidai ya yi malamai sun bambance tsakanin ɗaukar azumi da saukewa suka ce asalin ɗauka da saukewa shaidu biyu mafi karanci ake bukata ba ɗaya ba to amma hadisin abdullahi dan umar ya zama muhassasi ga wannan hadisi mai maganar mutane biyu a wajen ɗauka saboda haka wajen ɗauka za a wadatu da ganin mutum ɗaya wajen saukewa dole sai mutane biyu hanya ta biyu da ake tabbatar da tsaron wata ramadan ita ce cikar watan sha'aban kwana talatin idan ba a gan shi a ƙarshen yinin ashirin da tara ba kamar yadda hadisin abdullahi dan umar da hadisin abu huraira suka tabbatar hadisin abdullahi dan umar al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن gumma عليكم فأكملوا العدة ثلاثين cewa wata ne ashirin da tara ne kenan kwana ashirin da tara ne kowane watan musulunci amma in aka yi wata ba a gan shi a ashirin da tara ba a to shi kenan sai a cika kwana talatin na koda wani wata ne kenan asalin watan musulunci kwana ashirin da tara ne amma in ba a gan shi ba saboda gira-gizai ko yanayin sararin samaniya ko saboda hadari to sai a cika ƙididdiga ya kai kwana talatin hadisin abu huraira kuwa shi ma al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi fa in gubbiya alaykum fa akmilu iddata sha'bana 30 ku azumi in kun ga wata ku sauke azumi in kun ga wata in ko an boye muku shi ba ku gani ba to sai ku cika kididdigan sha'aban ya zama kwana talatin da waɗannan bayanai za mu gane cewa ce akwai hanyoyi guda biyu na tabbatar da ganin wata hanya ta farko mutum ɗaya ko mutane biyu ko fiye da biyu jama'a mustafiza da ake cewa su tabbatar da sun ga wata hanya ta biyu ɗan ba a gani ashirin da tara ba ta hanyar shaidar mutum ɗaya ko biyu ko fiye da haka ba a cikin ƙididdigan kwanakin sha'aban ya zama talatin gaba ta biyu ta yi magana ne akan haƙƙin sanar da ganin wata wa yake da shi abin da ya tabbata cikin karantarwa da shirya ta alƙur'ani da sunna da maganganun magabata na ƙwarai shine shugaba ne ke da haƙƙin sanar da ganin wata matuƙar dai akwai shugaban ɗaiɗaikun mutane ko ƙungiyoyi ba su da hakkin sanar da ganin wata kamar yadda hadisin abdullahi dan umar da hadisin rabi'i ibn hirash suka tabbatar hadisin abdullahi dan umar mun yi ishara da shi a baya ko in ce mun karanto shi a baya wanda al'imamu abu da'ud da darimi suka rawaito tara annasu hilala فأخبرت رسول الله صلى الله عليه Fa sama wa amara nasa, وأمر الناس بصيامه abdullahi umar bai aiki da ganin watan ba bai ga ga baban shi bai kusa da shi ba bai ga matarsa ba bai ga kowa ba sai ya je ga wa shugaba a lokacin sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallama bai isu da ganin wannan yayi azumi shi kadai ba sai da ya umarni da ayi kenan wannan na nuna shi mutum in ya gani shi ya san ya gani wajibinsa ya iya sanar da shugaba shi kuma shugaba shi ke da hakki na ya gamsu da ganin ya karɓi ganin sannan ya gaya ma jama'a su yi azumi in saukewa ne ma hakan za a yi hadisin rufi'i ibn hirash shi al'imamu ahmad da al'imamu abu dawud suka ruwaito ya ce na nasu fi akhir yawmin في آخر يوم رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحل الهلال أمس أشياء فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يفطروا yace mutane sun yi saɓani game da tsayuwan wata na sha'ban ƙarshen ramadana ƙarshen wata ramadana ake saɓani shin watan ya tsaya ko bai tsaya ba sai waɗansu mutanen ƙauye guda biyu suka zo suka ba da shaida a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa tabbas wata ya tsaya a daren jiya wata ya tsaya jiya da yamma ma'ana a ran ashirin da tara ba a gan shi ba manzo bai gani ba sallallahu alaihi wa sallama sahabbai ba wanda ya gani ya ga gaya mata. suka waye gari suna azumi ranar talatin suna cikin azumin ne mutane na ta kwanto wai ya tsaya ko bai tsaya ba sai ga wasu mutanen kawai su zo su biyu suka ba da shaida a gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa su fa sun ga wata ya tsaya a jiya yammacin jiya shikenan manzo sallallahu alaihi wa sallama ce a sauke azumin nan da aka ɗauka a ajiye a karya azumin ai sha in ya so kashe gari sai a fita a jiya indi kun ga wannan ya nuna cewa su waɗannan mutane da suka zo suka tarar da mutane na azumi a madina ba su shiga gaya wa mutane ai ban ga wata ku so azumi ba sai da suka je suka bada shaida a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya gamsu ya yarda ya amince da ganin watan su sa'annan yayi umarni ga mutane su sauki azumi ake kan guda biyu dalilai ne kamar yankan wuka da ke tabbatar da cewa shugaba ne kawai ke da haƙƙin sanar da ganin watan azumi a ɗauka ko watan shan ruwa a aji gaba ta uku hukuncin kin karɓar shaidar ganin wata idan mutum da ya ga wata ramadan ko watan shawwal ya kuma je ba da shaida a gaban shugaba amma sai shugabannin ko shugaban ya ƙi yarda da ganinsa ballantana ma ya ba da umarna a ɗauki azumi ko a sauke to shi wannan mutumin ya zai akwai maganganu guda hudu a tsakanin malamai magana ta farko shi da ya ga watan ba zai yi azumin ba in wata ramadan ne watan sha'aban ya zo karshe ya gama ramadan shi din ba zai azumin ba in kuma karshen watan ramadan ne watan shawwal ake magana shi din ba zai fata azumin ba ga dai shi ya gani ko ba zai kare da gani shi ba amma ba zai dauka ba ba kuma zai sauke ba magana ta ɗaya kenan magana ta biyu ba zai yi azumi shi kadai wato zai yi azumi shi kadai in kuma lokacin saukewa ne zai sauke shi kadai amma ba zai shalanta wa mutane ba shi ne ne gani ba zai kare ka ganin shi ba ɗauka ko saukewa saboda haka zai aiki da ganin sa shi kadai magana ta uku zai yi azumi in lokacin daukar azumi ne amma in saukewa ne ba zai sauke ba zai da azumi don ba zai kare ka ganin shi ba amma ba zai sauke sallar idi ba ba zai sha ruwa ba sai da sauran jama'a sai magana ta hudu idan shi kadai ne a garin ba wani musulmi sai shi to da ba zai bukatar kiran kowa tun da ba kowa shi kadai ne gani to shi ne shugaba shi ne liman shi ne alfari shi ne komai shi ne kowa saboda haka zai yi azuminsa zai kuma sauki waɗannan maganganu guda hudu duk suna cikin littafai na malamai to amma shafin islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu tabaraka wa da waɗansu malamai musamman ma a wannan zamani da suka hada da Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani sun tafi akan cewa ba zai ɗauka ba ba kuma zai sauke ba sai tare da sauran mutane gaba daya suka ce dalilin na cikin hadisai guda wato cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi ya rawaito wanda Sheikh Muhammad Nasir ibn Albani a cikin sahihu Sunan Tirmidhi da Irwaul Galil fi takhrij ahadith manar sabil da kuma tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna ya tabbatar da ingancin sa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce saumukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tufṭirun wa adhaakum yawma tadhhun azminku ranar da jama'a ke azumi ne aji azumin ku ranar da sauran jama'a ke aji azumi ne layan ku ran da mutane ke laye ne to wannan hadisi ya zo da sigogin da ka iya ɗaukar ma'anoni daban-daban to sai mu koma mu hararo ma'anar da magabata suka bada al-imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala bayan ya kawo wannan hadisin sai ya ce wa fassara ba'du ahli al-ilm هذا الحديث فقال إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وإذن الناس yace wanda da cikin manyan malamai magabata ya fassara wannan hadisin da cewa abin da ake nufi shine ɗaukar azumi da saukewa tare da jama'a ne da mutanen da suka fi rinjaye ya duba majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taymiya mujalladi na 25 shafi na 114 da kuma tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna na shek muhammad nasiruddin al-albani shafi na 399 da wannan zamu gane cewa ashe akwai yawan mutum ya zo ya ga wata komai imaninsa komai tsoron Allahnsa komai gaskiyarsa amma a ki karɓa to idan ba a karɓa ba to shi kansa a magana mafi ƙarfi da ibn taymiya ya rinta shi din ma ba da azumi ba ba dan ya karyata ganin kansa da kansa ba ba zai yi ba ba kuma zai sauke ba domin ne yadullahi ma'al jama'a ana maganan jama'a ne ba magana ce ta mutum ɗaya ba saumukum ta sumuna. wa fitrukum yawma tuftiruna wa adhaakum yawma tubasuna to tunda mun ji wannan a ƙasa yake kenan najeriya to idan ya zamanto tsakanin najeriya da nijar ne ko kuma najeriya da saudi arabia ko najeriya da wata ƙasa sai aka samu saɓanin ganin wata to ya za a yi ikhtilaful matsalai شيخ islam ibn تيميه rahimahullahu ta'ala ya tabbatar da cewa dukkan masana sun yarda cewa ana samun sabanin bayyanar wata a tsakanin kasashen da ke nesa da juna wannan tabbataccen abu ne ba wani kama kame mu kace na ce a cikinsa ilimi ya tabbatar da haka domin kar kuma ta akwai kasashen da ake da bambancin awa tara tsakanin najeriya da su kamar misali suwal a south korea akwai bambancin awa tara a tsakanin najeriya da suwal akwai kasashen da ke da awa ɗaya ko gaba ko baya kamar najeriya da ghana muna gaban su da awa ɗaya akwai kasashen da ke da awa biyu kamar saudi arabia da najeriya suna gaban mu da awa biyu akwai kasashen da ke gaban najeriya da awa ɗaya kamar najeriya da ƙasar Turki. akwai inda suke da bambancin awa biyu wato awa biyu kamar na saudiya da najeriya kamar mu da kasar masar kenan akwai bambance bambance wanda hakan zai sa rana za ta fada a wani wuri a wani wuri ba ta fada ba yammaci zai yi a wani wuri a wani wuri bai yi ba bisa wannan shakul islam bin taymiya ce sanannen abu ne babu wata jayayya kwata kwata a tsakanin malamai to amma in aka samu wannan saɓani na ganin wata cewa za a yi akwai maganganu guda uku magana ta farko idan mutanen wani gari suka ga wata ramadan ko shawwal aiki da wannan gani ya rubuci sauran garuruwa gaba ɗaya na duniya inda sun samu labari magana ta biyu ko zai dogara ne da ganinsa saboda tasirin sabanin ganin wata magana ta uku sabanin ganin wata yana da tasiri tsakanin kasashe guda biyu idan akwai tazarar da ta wuce nisan kilomita dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da shida kilomita dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da shida in akwai wannan tazarar to shi kenan za a iya ba da kafa a ce kowace kafa ce amfani da nata kuma kowanne ma wato kowanne masu ra'ayi daga cikin na guda uku sun kawo dalilansu da hujjojinsu to amma tun da ba majal ne na tafsiri ba kawai zan karkata da abin da ni nake rinjayarwa a cikin wannan makala din abin da nake rinjayarwa shine fahimtar jumhur na malamai jumhurin malamai mafi yawan malamai kenan majority sun tafi akan cewa ba a la'akari da ikhtilaful mafari Inda dai wata kasa guda ɗaya ta ga wata ta sanar to duk waɗanda suka samu labari sai sun yi aiki da wannan ganin watan wannan shine abin da ibnu abidin ya tabbatar a cikin hashiyarsa al-imam al-qurtubi al-maliki ibnu abidin dan hanafiya ne al-imam al-qurtubi al-maliki shi ma ya tabbatar da haka a cikin littafin al-jami'u li ahkam al-qur'an wanda shi kuma dan malikiya ne haka nan ibnu rushdi a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya tabbatar da haka haka nan ibn abdul barri al-maliki a cikin littafin al-istizkar shi ma tabbatar da haka waɗannan guda uku dukkan su malaman malikiya ne aisha isiya al-imam an-nawawi a cikin littafin al-majmu ya tabbatar da haka a cikin yan hanbaliya al-imam ibn qudama ya tabbatar da haka a cikin littafin al-mughni sannan cikin yan ba akwai ibn hazm a cikin littafin al-muhalla shi ta tabbatar da haka cewa in dai kasa ɗaya ta ga wata ta sana to duk duniya dole sai azumi sun kuma dogara da hadisin ne li ru'yatihi wa aqiru li ru'yatihi wanda magana ce da aka fuskantar da ita ga duniya baki daya al-imam shaukani a cikin littafin nail al-awtar da Shak muhammad nasiruddin al-albani a cikin littafin tamamul minna fi talika ala sunna sun yi rabbi ga ra'ayi na biyu da ke cewa kowace kasa da ganinta bisa la'akari da hadisin qur'an daga cikin sahihu muslim wanda a ciki imamu muslim ya kafa ka'ida cewa likulli baladin ru'yatu wanda waɗansu ma suka ɗauka wai nassan hadisi ne likulli baladin ru'yatu alhali tarjama ce ta wato babi da aka kulla a wurin to a cikin rahoton da tamamul minna waɗannan malamai sun yi rabbi mai yawa ga malaman da ke ganin kowace ƙasa za ta amfani da ganin su dangane da masu cewa 'yan an samu kilomita dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da shida wanda albasa ne kawo a cikin taubimul ahkam ɗinsa ya dangana ga waɗansu malamai babu hujja cikin wannan saboda wasu malaman ma sun ce wannan barna ce domin in an ce sai ya kai kilomita dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da shida ne kenan yanzu ƙasar ma'adi ko jihar ma'adi a cikin nijar ba za su azumi ba ɗan ba su gani ba to a kawo da suke kwanni ai ba kwanni ba kwangalan so ba za su azumi ba kenan tare da cewa a kwangalan tsakanin Najeriya da Nijar tafiyar minti biyu ne ka fita Najeriya ka shiga Nijar in ka kama hanya ta Kano hanyar Daura za ka nufi kamar misali da Magaran ko kuma za ka nufi Zandar da ake cewa a kwangwamshin ka je kawai boda ɗin karban da aka sa Najeriya Nijar bai kai ma minti biyu ba ka fita daga inda harabar immigration na Najeriya suke zuwa harabar immigration na Nijar yanzu wanda yake kwangalan ta yi ji ɗaukan azumi saboda takama da cewa ƙasar Nijar zuwa Yamai ko zuwa misali can agaran ya fi kilomita dubu biyu da ɗari biyu da ashirin da shida don haka shi wanda ke kwangalan ba zai ɗauki azumi ba ka zan na ɓarna ke bayan fitilar gidan kowa ana ganin waɗanda ke zaune a kwangalan tsakanin 'yan Najeriya da 'yan Nijar kowa na ganin fitilar kowa kasuwar su ɗaya masallacin su ɗaya amma wannan na azumi waɗannan ba sa yi saboda Nijar babban birnin Nijar ya mai ko kuma can agadar sun fi kilomita dubu biyu ɗari biyu da ashirin da shida wannan kaga hankali da bai ɗauka ba saboda haka aka ce wannan magana ta uku ma babu hujja cikinta kuna iya duba littafin majmu'ul alfata, na ibn taymiya mujallabi na 25 shafi na 105 to amma kasancewar babu tsari na maida kuma babu khilafa da za a ce ga shugaba na musulmi a duniya gaba daya to duk da cewa muna tafi akan sabanin ganin wata bai da tasiri dole kowace ƙasa ta amfani da ganinta ta tun da babu tsari na bai daya musulmi a duniya ba da shugaba guda daya wannan kuma ita ce fatawan kusan dukkan malaman wannan zamanin cewa duk da cewa babu maganar tasirin sabanin ganin wata in kasa ɗaya gani ya tafi ko ina amma a zahiri a aikace ba zai tabbata wannan ba domin kowace ƙasa tana cin dashin kanta ne ko musulmi a duniya ba su shugaba fara daya kina wannan shine abinda a turanci za a ce ga aikin ga kuma reality aikin abin da ya dace a hakika shine duniya da yake da ganin kowace ƙasa ne ta fara gani wannan shine aikin ta ma aikin babu domin kowace kasa na da tsarinta tana da shugabancinta tana da gwamnatinta musulmi ba su da shugaba kwara ne a duniya saboda haka reality shine kowace kasa ke aiki da ganinsa ina fata an gane bambancin matsayin farko da wannan matsayi na biyu kuma duk kwamitocin da ke ba da fatawa na duniya a ƙarƙashin musulunci abin da suka ce kenan irin sa hasu ke bayar ulama da ke da malauni a saudiya da allajatu da'ima lil buhutul ilmiya wal ifta da ke saudiya din da kuma al-mujamma fiqhi ko al-majma fiqhi duk waɗannan cibiyoyi na ba da fatawa na duniya sun tafi kan kowace ƙasa ta takaitu da ganin ta kawai kuma wannan ita ce fatawar ta yake kuma malamai kamar irin su Abdullah ibn Abdul Aziz bin Baz da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen da Sheikh Abdullah ibn Jibril da Sheikh Al-Allama al-doktor Bakar Abdullah Abu Zaid رحمهم الله اجمعين واجمعون دول انا معلمين الرسول كما تسمى الرسول من الرسول اكم قوة تكفاتي تكنتا تم دار بياني كنا يعجوب توضيح الاركام نا البصام ده تماما منا نا الباني آه، تماما منا شاكين اليوكو ده تسعين ده تقوص توضيح الاركام من بلوغ المرام mujalladi na uku shafin ɗari hudu da hamsin da hudu zuwa shafin ɗari hudu da hamsin da biyar da kuma fatawar lajnati da'ima lil buhut al ilmiya wal ifta mujalladi na goma shafi na ɗari zuwa na ɗari da biyu to tunda mun ji haka kenan mun yarda ko a ce wannan bayanin na nuna mana sabanin ganin wanda bai da tasiri ayyini a yadda ya kamata kowace kasa ce ta fara gani ta sanar duk duniya dole sauka to amma reality hakika waƙi yana nuna ba zai yi haka ba saboda haka malaman suka ce ko da yake suna tafi akan tasirin sabanin ganin wata ba da wani abu to amma yadda muke a duniya ba mu da shugaba kwara daya kowace kasa ke aiki da ganin ta to idan Najeriya ta samu sabani da Saudiya ko kuma tun da nan sabani ya bayyana a iya cewa kawai yanzu mu dangantu zuwa da Saudi Arabia kai sai kama ma mu tsaya muna duban wata domin bincike na nuna cewa akwai kasashe fiye da goma sha ɗaya a duniya waɗanda ba ma ka duban wata ba ma ka duban wata su suna jiran Saudiya ne da ke ta gani a ɗauki azumi su ɗauka suna jira Saudiya su ke ta gani a sauke azumi su sauke kasashe goma sha ɗaya akalla amma ina jin ma bin diddigi zai nuna sun fi haka da yana da jadawalin kasashen duniya gaba daya da yadda tsarin ganin watan kowace ƙasa yake a duniya amma na san da ina da shi a cikin kwamfuta amma yanzu ba zan iya harawo kasashen ba to wannan shi ne abin da za mu yi kamar mu a najeriya ko koya yaya in ba shi bane mu ma za mu fito mu duba to in aka samu saɓani ya za mu'amalar saɓanin tarihi ya nuna cewa tun da daɗewa ana samun saɓanin ganin watan ramadan da ganin watan shawwal kai har ma da ganin watan zulhijja a tsakanin garin makka da waɗansu garuruwan musulmi kuma kowace ƙasa za ta yi aiki da ganin ta a wancan lokaci musamman da yake kafafen sadarwa ba su da inganci kamar na yanzu ba ma ka sanin mai ke faruwa a makka sai mahajjata sun dawo yanzu ko mutum na isa jidda zai waya da matarsa da yan uwansa ya ce ai isa muna jidda yanzu mun shiga mota za mu nufi makka ko za mu nufi madina misali wannan yasa waɗancan abubuwa da suka faru na saɓani, ba ma a sanin sun faru sai an dawo gida ibn hajar al-asqalani a cikin mashhurin littafinsa imba'ul umr bi anba'il umr fi tarikh ya kawo bayanai da ke nuna cewa a shekara ta hijira dubu a shekarar hijira ɗari takwas da ashirin da takwas kamar shekara ɗari shida kenan da hudu da shekara ta ɗari takwas da arba'in da takwas kamar shekara ɗari biyar kenan da tamanin da ɗan motsi an samu saɓanin ganin watan bulhidda a tsakanin garin makka da ƙasar masar kuma ko waɗanne suka yi aiki da ganinsu, su tun da su ma sun ya faru ba sai da aka da aikin hajji a shekara ta ɗari bakwai da arba'in da bakwai da shekara ta ɗari bakwai da arba'in da takwas an samu saɓanin ganin wannan zulhijja a tsakanin dimash da kuma makka kuna yin da littafin al'imamu subuki mai suna al'alamul mashur fi isbatu shuhur da hakikin jamaluddin al-qasimi shafi na 446 zuwa 48 wancan na yin ba ulgumar na manta ban ga muku shafi ba juz'i na takwas shafi na saba'in da takwas da juz'i na tara shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar zuwa shafi na ɗari biyu da ashirin da shida to shi kuma na subki al'alamul manshur في إثبات الشهور تأتيك shafi na arba'in da shida zuwa arba'in da takwas. sun tabbatar da wannan saɓani ɗin. to Najeriya ma ba fata baya ba wajen samun nasibi na sabani tsakanin da Saudi Arabia wajen ganin watan Zulhijja ban da sauran watanni na Ramadan da ake ta samu a na Zulhijja an samu saɓani tsakanin ganin watan Najeriya da ganin watan Saudi Arabia a watan Zulhijja a shekara ta 1970 1970 wannan kan gikkun ne girma kaka labari muka ji saboda ko da an haife ni dai amma dai labari da aka bani amma da wayona na ba an samu sabani tsakanin Najeriya da ƙasar Saudi a shekara ta dubu ɗaya da tara casa'in da uku 1993 sabanin da mai su a shekara ta dubu ɗaya da tara da casa'in da biyar 1995 ya tsara mai maituwa a shekara ta dubu biyu da ɗaya 2001 ya tsara mai a shekara ta dubu biyu da biyar 2005 na ƙarshe na kwana-kwanan nan ne na shekara 2008 2008 sau biyar kenan daga shekara 1970 zuwa 2008 an samu saɓanin ganin watan zulhijja tsakanin najeriya da saudi arabia sau biyar littafin da na rubuta mai suna tasirin saɓanin ganin wata wajen tantance ranar idi da layya ya yi tsokaci a kan waɗannan shekarun da kuma inda na samu bayani shafi na goma sha bakwai ta abin da malamai suka tabbatar shi ne babu wani dalili cikin ƙur'ani ko sunna ko maganganun malamai matabbata da ya ta'allaka azumi ko idi ko arfa da ganin watan saudi arabia babu wannan dalilin babu shi wannan ya sa hay'atu kibarul ulama wanda ke da mambobin mambobi daga kasar saudiya dukansu in ba 'yan kaɗan ba kuma su ne manyan malamai da ake ɗauka a kasar saudiya kuma duniya ma musamman duniyar ahli sunna na ɗaukar su sune abin koyi ko kuma abin komawa da ya ilmance wannan majalisa ta ba da fatawa kamar haka ga nasri wa kadma ba ala zuhuri hadha din muddatu arba'a ashara qarnan ولا نعلم فيها فترة ayad فيها ala أعياد wahida fa inna ba'a al أعضاء الحياة baqa'a al-amri ala ma kana alayhi وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما يراه بواسطة علمائه من الرأيين المشار إليهما يعني أن يكتفي برؤية البلد أو يأخذ برؤية من يرى من أهل الإسلام نفس الكلام cewa an samu karni goma sha hudu shekara dubu amma ba taɓa samun wata shekara da aka ce duniya gaba ɗaya ta yi azumi tare ta yi sallah tare ko ta yi alfa tare ba wato ko ta yi sallah ko ta yi ini tare ba taɓa samu ba yace don haka mambobin wannan majalisa na ayatu kibar ulama suna masu tabbatar da cewa a tsaya yadda al'amarin yake wato kowace ƙasa tana da ɗanki ta zaɓi ɗayan abu biyu amma duk da shawarar malamanka ko ne ta yake da ganin da kawai ta ko kuma ta ce to mu ba za mu ma duba ba duk kasar da ta gani daga cikin kasashen laraba za mu yi aiki da shi ko kuma sai dai ya ta gani to shi ne namu wanda duk aka ɗauka ya yi to yana jin mu a najeriya kamar mun ɗauki na farko ne ko cewa mu za mu yi aiki da ganin mu ko ashe muna da goyon baya daga fatawar malamai shi ya sa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tafa'in da biyar da aka samu saɓanin ganin wata a najeriya na zulhijja an aika wa abdullahi Ibn jibril ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar saudiya tambaya daga najeriya cewa wannan gashi za mu yi asarar azumin arfa in muka yi aiki da ganin watan domin za mu yi azumin alfa a ranar takwas ga watan su kuma wato a saudiya mu tara su takwas za mu yi asarar azumin watan arfa sannan za mu yi kiri ran da ake harka ya za mu babban malami to ga abin da babban malamin ibnu jibrin ya faɗi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tafa'in da biyar 1995 sai ya ce ya sukku la'ani nigeria wa man haulaha wa man ba'daha min al-bilad al-afriqiyya an ya'malu bi ru'yatihim fa yaqumu arafata wa yasfahu adahihim wa law sabaku bilad al-haramain liqa'idati أن لأهل كل بلدة رؤيتكم to kun ji ya malamai magada annabawa cewa ya sakku la'ala Nijeriya ya halatta ya ji daidai da mutanen Najeriya wa man haulaha da waɗanda ke kewaye da Najeriya ga Nijar ta ɓangaren Sokoto ko ta ɓangaren Daura ga kamar ta bangaren yola ko ta bangaren lagos ga benin republic sai na kuma chadi Sunan mana wula haka wanda suke kewa da najeriya aka yi boda wa man ba da Adama wanda suke gaban waɗannan bodojin namu minar bilalin ifirikiya daga kasashen afirka kenan tun daga nan har ghana togo ethiopia wane ne wace ce duka ya ce ya halatta gare su ya yi ya inganta an yi raba nufin ya tsinci yaki daga su. fa ya so ko a su shi azumin alfa wa ya faru a bayan su yanka dabbobin su na rayya walau saba ko bilal al-harmain ko da za su riga Saudi Arabia kun ga abin da ya zama shekara ta dubu biyu takwas kenan a shi ya yi dole mun yi yanka ranar alfa mun yi idi rana arfa mun yi azumin arfa ranar takwas ga wata a saudiya mun yi daidai bisa mutawan abdullahi dan jibrin ashar hani ibn abdullah shi ma ya faɗi game da yin azumin arfa bin saɓanin ganin watan makka amma su tambaya sai ya ce fa idza kana al-muslimu في بلد يعمل الرؤية الشرعية ويعتمدها طريقا لإثبات التاريخ فإن المسلم فيه يعمل بمقتضى ما ما أثبته المختصون عنده ويصوم عرفة يوم التاسع ولو كان يوافق مكة اليوم الثامن أو العاشر يجي إذا مسلمين قصد تكي أيكي da ka'idojin musulunci wajen ganin wata a matsayin hanyar tabbatar da shigar wata ko fitansa to musulmin da ke wannan kasa, zai aiki ne bisa abinda waɗanda ke da ikon sanarwa suka tabbatar yace da aka sai azumin alfa a ranar tara ga watansa ko da ko hakan ya dace da takwas ga watan saudi arabia ko goma ga watan saudi arabia na ganin wannan sai mu takaita shi nan hakan. bisa wannan ya nuna cewa ba a ta'allaka azuminmu ko idinmu ko lashinmu ga ganin saudi arabia ko wata kasa ba a duniya ko da wace ce amma idan da malamanmu da shugabanninmu za su zauna su yi ittifaki cewa da gabaɗe ba za mu ma tsara mata a kallon mata ba dama fardar kifaya ne saboda haka saudi arabia ta ɗauke mana in sun gani mu ɗauka in sun gani mu sauke ya yi shi ma ko ko suka ce mu tsaya yadda muke ganin ku daban na a rabiya daban on mun dace fa da wa ni'ma idan ba mu dace da ganin mu tare ba babu komai kowa ya cikin shi to shi ma wannan yi to sai da dakalar ganin watan Ramadan a shekara ta 1432 a Najeriya wannan ita ce gaba ta gaba cewa mutane sun ce sun ga wata amma ni ɗan dogara ne ban gani ba kuma da ba wanda samun sai na gani ba ba kuma na jiran sai na gani da ido na kafin azumi don haka mutane yawa an ce sun ce sun gani kuma sun ba da shaidar cewa ma sun gani amma aka ƙi ba da sanarwa irin wannan shekara a bara shekara ta dubu ɗaya ɗari da talatin da ɗaya domin daga samun zariya an bugo mun waya wajen sha ɗayan dare an ce mun an ga wata daga zamfara an mun waya an ce an ga wata daga sokoto an mun waya an ce an ga wata saboda haka sai wasu suka ce tun da dai mutane da yawa sun gani ko mutanen nan ba a masu kan shari muna masu kyakkyawan fata muna masu kyakkyawan zato masu takawa ne a bisa abin da ya bayyana gare mu masu kamun alkamun kai ne da kulawa da addini masu aiki da karanta wa magabata ne tun da sun gani Don me za a ce ba za a sanar ba an ko ba a sanar ba don me za mu ce ba za mu yi azumi ba magana farko ce to an ta gare su ita ce ba kansu farau ba waɗanda suka bi su imani da tsoron Allah sun taba cewa sun ga wata amma ba aiki da shi ba a rayuwar musulunci a duniyar musulunci domin kuwa abdurazak a cikin musannaf da ibn hazm a cikin almuhalla sun fitar da asiri cewa shahida na faru annahum ra'aw hilal fil hijja fa dhahaba bi insanin ila wali al-hajj wa huwa ibn hisham fa aba an yujiza shahada fihim ko shahada fihim fa ba an yujiza shahadatahu cewa waɗansu mutane sun ga watan zulhijja kun ga mutane aka ce ba mutum da ba a can ba an ta magana kan ne to yanzu ana magana wasu ne ma to da ba tafi wajen shugaba ba su kansu kai tsaye sai suka samu salin dan abdullahi dan umar tabi'i malamin qur'ani malamin tafsiri malamin hadisi ɗaya daga cikin manya-manyan magabata kuna jin a Najeriya a babin zato akwai wanda kai salim ilimi akwai kun yi shiru akwai wanda kai salim dan Abdullahi ilimi to a babin kyauta da zato kuna jin a Najeriya akwai wanda kai salim dan Abdullahi salaha da bayyana da abubuwan da ke da tsoron Allah akwai wanda ya fi kusa da manzon Allah suna kuma a Najeriya kamar salim dan Abdullahi? kar ku manta salim kowa ne shi salim ɗane da Abdullahi dan Umar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa shi ne alkhairi shi kuma Abdullahi dan Umar da yake wajen Umar dan Khattab sirikin manzon Allah dan ya aura wa manzon Allah da Hafsa khalifan manzon Allah na biyu amirul mu'minin na biyu wanda yake daiman za ka ji an ce da annabi da abubakar da umar sun shiga da annabi da abubakar da umar sun fita da annabi da abubakar da umar sun zauna da annabi da abubakar da umar sun tashi umar wanda yake manzo ya ce shi da shaidan ba ta hanya to shi salimu jikan umar ne babba dan babba Salimu dan abdullahi abdullahi dan umar umar dan khattabu to dan da kawo shi domin maganar ta tare girma ko ba ka bane suka ce mashi mun ga wata suka tabbatar mashi yadda sai ya dauke sai kai sojin shi kusa wanda shine amirul hajji kenan wato ibn hisham kar kuma ta kanin tarihi kar kuma kuma ta abin da annabi sallallahu alaihi wasallam game da tabi'ai an tambaye shi ayyun nasu khairun wasu mutane suka ba alkhairi sai yake ana wa mamaye ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر من da waɗanda ke tare da ni su ne kenan sannan waɗanda za su biyo bayan sai kuwa kenan sannan wannan za su biyo baya ko a gidan sannan a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kenan dai shi salim abin yaji da mai da yaji da magi ba kafi zazo ba yayi zanzan masha Allah to sai salim ya kai wajen hisham ibn hisham kai aka ba da labarin cewa waɗannan mutane sun tabbatar sun ga wata amma shi shamu ibn sham sai ya yadda da shi da su ashe ba kanka baro ba don da kai da yan masallacin gaba da kun tashi kun je wajen shugaba ya ce bai da ganin ku ba ko kuma ko da ya yarda sai ka sanarwa ba kanku baro ba ko kanku baro domin da suka ku da tsoron Allah sun taɓa yi kuma duniya ba ta rushe ba sama da ƙasa ba ta haɗe ba wannan ya sa shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na 25 shafi na 114 zuwa shafi na 118 yace yana bayani game da yara wanda ko waɗanda suka ga wata suka sanar ba a yi ba sai yake wa hina izin fa shartu kaunihi hilalan wa shahran شهرته شهرته بين الناس واستهلال الناس به حتى لو رآه عشرة لو رآه أثر ولم يستكن ذلك إلا عامة عن بلده لكون شهادتهم مردودة أو لكونهم لم يشهدوا به كان حكمهم حكم سائر المسلمين فكما لا يقفون ولا ينهرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين وهذا معنى قوله صوموا صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضهاركم يوم تضربون. ابن التيمية عندي أين ما وضع أبن نزاكي كنا نزندر مدى هلال صبوت جماعنا يا عياتي لا جاشي إذا وزيت أنا سيكني لا جاشي da shi ta a malikiya wajen rabon gado aka ce daga cikin shartun da ke ba da dama a ba mutum gado in ana haihuwarsa ya mutu shi ne istihlal al istihlal ko ya ihu ya kururuwa ya kuka ya alamar yano da rai ba ma ma'anar hilal kenan kawai a daga ce na gashi shi ne kawai ya ce haka nan wata shahar shi ma an kira shi shahar ne min shuhuratihi bainan nasu saboda shahara da a cikin mutane ya ce don haka idan da mutane goma za su ga wata amma sai ya zama jama'a mafi yawa ba su gani ba ko dai saboda ba wai ba ganin ba amma an gani amma ba ya da shi da su ba ko kuma saboda ba su gani ba ne in kwata kwata to hukuncin su hukuncin sauran musulmi ne kamar yadda ba a yarda su sallan layya ko su yanka na dabban layya ko su alfa ba da wannan ganin nasu to haka nan ma ba a yarda su ɗauki azumi ko su sauki ba to kun ji ba dan karin bayani suna ya karanta littafin ashirbini أتكلم تاج المبن الممتاز إلى معرفة معاني من هذا مجلد ندى شاهد ندى اليهود وتسعين ترى دع النووي أتكلم تاج روضة الطالبين وأم وأمدة المتقين جزء ندى شاهد ندى يؤكد قوم شاكرا دع الحطاب أتكلم تاج المواهب الجليل لشرح مختصر خليل مجلد نووي شافي نتسعين بشدة وإذا معلمين نكاو شربيني شربيني ɗan hambaliya ne annawawi ɗan shafi'iya ne haɓa ɗan malikiya ne dama kuma ibn taymiya ɗan hambaliya ne saboda haka mazhabobin nan uku ai hudu raja har magana wurin su shine ko mutane da yawa ne suka ce sun gani in dai ba ka ba to kuma sai dai a hakuri ta biyu to yanzu ina ma mu ta wasu na cewa mu yi wasu na cewa ke da mai ina ma mu kamu shugabannin sun saba tsakanin ga kungiyar izala jos da wasu malamai a sokoto su malam musa lukuwa su malam su bello yabo ga waɗansu malamai a ainihin wato kaduna da ma zariya aka ce da can gwandu sun ce a ɗauka kuma su ne manyan malamai su ne ainihin ake mai da lamurra na ilimi gare su sannan a bangare guda ga sarkin bamba sannan a bangare guda kuma nan shi sarkin musulmi ba shi ya ce kuma ba za a ɗauka ba to ban nan na za mu mu to wannan magana ce mai girma amma ni abin da na faɗi a wannan makalar ita ce ko shi ne idan shugabannin al'umma suka saba dangane da ganin wata wanda ke da sanannen matsayi na shugabanci a idan hukuma shi za a bi matukar nuna son zuciya ba kwalo-kwalo bisa wata ka'ida ta malamai da ke cewa hukumul hakimi yarfa'ul khilaf hukumul hakim yarfa'ul khilaf idan shugaba da shi aka sani shugaba ya hukunci to shi ke nan gan gitigan ya ɗauki dukkan sabani, ko da sabani shi <laughs> wannan kuma shi na abin da Allah da ya malin da ya kulin yawon ta tabbatar a fata wata mai lamba ta dubu biyar da ita da ashirin da bakwai wanda za ku iya samu a jiza'i na goma sha biyu na ɗari zuwa ɗari da biyu a shek muhammad ibn salih al-usaimin shi ma abin da ya tafi a kai kenan shi yasa sai ya ce walakin إذا كان البلدان تحت حكم حكم واحد وأمر حاكم البلاد بالصوم أو الفطر وجب وجب امتصال أمره لأن المسألة خلافية وحكم الحاكم يرفع الخلاف saboda haka musulmin ya amfani da wannan ka'ida ya nuna cewa abin da shugaban da shi aka ɗauka shugaba ya faɗi to wai kauka ne sai dai hakura wanda ma dai kuka sai ne yi to ni kun jinna na kwana kuna ga duba littafin majmu'ul fatawa na Sheikh Al-Uthaymeen mujalladi na 19 da mujalladi na 20 yayi amfani da waɗannan ka'idoji din akan wannan mas'ala ta ganin wata to sai ba da ta uku sai aka ce to ai inda matsalar take ba a harkin cewa shi kansa sarki musulmin nan bai ga da an watan nan bane amma mushkila wai shi kawai ya yanke hukunci in karfe tara da rabi ko zuwa goma dare yayi bai samu sanarwa ba kada ma wani ya gaya mishi kamar yadda aka ce ya bayyana wa waɗansu malamai a sokoto an natsalo ce waɗansu malamai sun je sun samu sun ce an ga wata ya ce shi lokacin sanar da ganin wata ya wuce wannan da aka aka ce ba ni na ce ba amma ce waɗansu sarakuna sun danganta irin wannan maganar gare shi cewa sarkin musulmi ya gaya mun a shekara ta dubu da tara cewa ɗin tara ta na dare kada wanda ya mishi waya wataƙila wannan yana iya ce muku nima na ji domin akwai sarkin da ya faɗi a gabana to kun ji nan ba ba gani ba ne, ba kuma bai yadda ba ne. Wannan ana maganan bai yadda ba ne, sai a haƙura wannan kuma ana maganan ya gani ya ce amma bai sanar ba don lokaci ya wuce to ni sai na ce idan hakan ya tabbata to ya kamata a san abubuwa guda biyu na farko mun yadda an taɓa yin taro in ban manta ba dubu biyu da takwas a najeriya abuja dangane da matsalar ganin wata daga cikin korafin da mutane suka yi in dai watan allah ne da yasa sai karfe sha biyu da ake sanar da shi watan da zai wuce karfe bakwai ya ɓata kenan ba ganin shi ake ba wasu ne ko da ke so azumi sai sun bari sun bayar bacci sun farka yake an ga wata wannan ina kan shi ya sa aka rage lokaci aka ce in ya wuce kaza to shi kenan to idan hakan hakan ne to akwai bukatar shi sarkin musulmi ya lura da wannan abu cewa matsalolin hanyar sadarwa a Najeriya da matakan da ake yi wajen tantance ganin wata na iya haifar da jinkirin sanar da shi har sai an kai cikin dare don haka iyakanta lokaci in dai daga gaske to sarkin musulmi ya kuskure kuma ya kamata ya gyara kuna ina a wannan masallacin da na mala abu yana da waya a bude ina da waya a bude in kira shi a ce mana waya tana da duk duniya a yankin tufafi ba inda ke da matsalar telecommunication kamar Najeriya duk duniya karkacin ko ina a duniya saboda haka za a iya neman ba samu ba ko kuma kafin a kai gare shi shi kansa kace ko hakimi zai iya neman sarki in ya kai matsayin da zai fitawa ba sai ya zo ba ko yana nesa amma yanzu bai samu sarki ba to akwai wannan matsalar wanda hakan zai sa iya tantance lokaci zai zama haɗari na biyu matakan da ake tantance ganin wata mai tsauri ne a Najeriya da ya ma fi ne ji amma ba za mu ce ba saboda ya yi daidai da 'yan Najeriya ne hanyar wannan ta da ake tabbatar da ganin wata ga mal abdullahi ya nan kusa sun san tsaurin da ake da shi na ɗauka ake yi kai tsaye a tashar talbijin ana nuna a yadda muka samu labarin idan mutum ya ce ya ga wata zai je ga mai anguwa mai anguwa in ya tabbatar zai je ga dakaci, ko kuma ba dole sai mai anguwa ba zai yi wajen dakaci kai tsaye in ya je wajen dakaci dakaci zai kai shi wajen hakimi hakimi ya rantsar da shi ba ya alura ya rantsar da shi da qur'ani sannan hakimi ya tafi da shi ba da majalisar sarki da ke kula da ganin wata malamai ne da wasu hakimai in hakimin ya zo ba zai shiga da shi ba sai a wannan shi mai ganin wata a waje hakimi ya tafi ya gaya musu wani bayan ya ga wata na zo da shi bayan na rantsar da shi sai a ce to shigo yana shigowa sai wannan tsofaffin malaman da rawunan su da komai sai su ce la ilaha illallah ka ce ka ga Allah ta ga tun daga nan ƙarya ne akwai matsala in na kai sai a ba ta rai a masu ka fuska ce ta muka jika alwala Ba ka zai yayi ya yi alwala a cikin ƙura ne karanta wani lokacin ma shi kansa hakimin sai an rantsar da shi ba kafin a ba shi dama shigo in ka ɗauki wannan matakin a lardi guda kenan kamar zazzab ya gama sannan ya bugawa sarkin musulmi wa don Allah ku duba lokacin da ta yi ɗauka idan ya ba daga ne ku duba tafiyar haka ba za a yi in daga karfi ne haka ba za a yi sai in kila babban hakimi ne yana da matsayi sai ya buga sarki kai tsaye ko malaikar da suke kula ko kuma ya buga ma wani hakimin da ya isa shi ya ɗauki waya ya gaya mu sarki kun ga abin na jewa wannan na iya kawo jinkiri ya kamata sarkin musulmi ya san haka na ma san ya sani to ya lura da wannan cewa ya zance lokaci in dai da gaskiya ya tantance to gaskiya kuskure ne da daga lata hudu sai wasu suka ce ai duk magana ba ba na take ba wai shi ka wannan sabon sarki musulmin ya dauki alwashin sai ya hada tsakanin kudu da arewa musulmin kudu da arewa ne sai sun hada kai wajen daukan azumi suka ce kuma abin da zai nuna muku haka shine a bara shekara ta biyu da goma tun ana saura kwana bakwai a fara duban wata musulmi na kasar wato bangaren yan uwan mu yarbawa suka yi taro suka yanke cewa garin za su ci azumi tun da bana a fara ganin wata kuma haka ya yasa aka murɗe aka murkushe wuyan watan sha'aban china ya haɗe da nasu aka murɗe shi da ƙarfin tsiya an yi sa'a ba da ya mushe tun da murkushe wuyan shi aka yi aka murɗe to ni kuma sai na ce to idan hakan ya tabbata cewa sarkin musulmi daga cikin dalilan da za a ce wannan korafin hatta tunaninsu na ya haɗa kan musulmin najeriya ta hanyar azumi to ya kamata a fahimci cewa haɗuwa tsakanin kudu da arewa a azumi ba shi zai kawo haɗin kai da kwata-kwata a tsakanin musulmi kamar yadda shabbakar abdullahi abu zai ya bayyana a cikin littafinsa mai suna hukumu isbata a wani shahar kamar wa tauhidin ru'ya a cikin yace duk wani kokarin a ce sai an haɗa kan mutane wajen ganin wannan azumi yace duk ɓata lokaci ne bai taɓa kawo haɗin kai a da haɗa baki ko miyau in ji wajen malami Shaddafar jafar mahmud adam allah ji kansa yace a da haɗin kai amma a ya haɗin baki amma ba haɗin kai ba tabbas ba zai ka haɗin kai ba ba shi ne ka haɗin kai ba abin zai ka haɗin kai daban abu gaskiya kowa ya koma kan gaskiya shine zai ba da haɗin kai amma ba maganan wai dan an yi azumi tare ba cewa ba wai kudu da arewa ba a Najeriya arewa ma hakan kansu su musulmi ba zai tabbata ba dan kawai an dare ta ganin wata domin waɗanda suka je taron masu nasarar islam daga cikin a ranar alhamis 28 ga watan juni shekarar 2011 yau kwana hudu kenan ko sun sani a wannan wuri akwai maganganun da aka yi waɗanda ke nuna cewa kawai in dai dan haɗin kai ne aka tsara wanda wurin to wajen kai zuwa aiki to kuma malamin da aka ba shi lokaci aka ce masa minti biyu ya ce amma minti biyun har da ƴaƴa da mata da jikoki ya sha da minti goma sha kaza ko ashirin yana zagin ahli sunna ya ci mutuncin sunna ya ci mutuncin ahli sunna ya ce ahli sunna suna da zafin magana kamar karuwai su suke mu ko kamar matan aure daga kunya a gaba na aka yi ba a taron da aka yi na malamai a jama'a profesor islam a nan arewa house ya kara da cewa shi babban ma abin da yake bani mamaki su waɗannan sarakuna da ke cewa haɗin kai da sauran shugabannin siyasa ya za a yi mutane zai kafin tafi ku ce kuma sai kun yi mulki da su sai kun ba su mutanen bayan duk Najeriya gaba ɗayan Najeriya ka kaf gaba ɗayan su ka kafa ɗarika ne ko dai malam ko dai shi malam ko dai shi ɗan ɗarika ne ko almajirin ɗan ɗarika ne wala ka wanda ya ce kaza game da ɗarika to dai an nuna duk Najeriya ba musulmi wannan an yi shi ne a lokacin da ake kokarin yayyafa ruwa a rage saɓani a rage kace na ce tsakanin waɗanda suke cewa ɗan izana da wanda suke cewa ɗarika ne saboda ko ko yanzu a cikin gida ka ko wanda suke ganin muna kokarin da Allah hannu a gobe ba a cikin sunnar saboda mun ce zafin da ake ɗauka kullum suka kullum sukan yan kaza ba shine abin da ya kamata ba sannan wasu kuma wanda aka bada shekaru ashirin da biyar da talatin akwai kuskure cewa kawai idan mutum ya sha rubutu mushriki ne ba gaskiya bane inda bai tabbatar da wannan ba kawai idan mutum ya daura la kawai mujarrin daura ba amma tambaye da itikadi ne ko da kaza kawai ce mai mushriki wannan ba gaskiya bane inda bai nuna haka ba inda ilimin ake magana kawai da mutum ya rubutu za ta kawai kafiri ne ko mushriki ne wannan ba gaskiya bane bai kula ta ba an yi kurakurai kila abin nan na faɗa ban ya dace da zamanin amma yanzu wajibin mu ne ne gyara da akwai kurakurai cikin waɗannan abubuwan to a lokacin da ake kokarin nuna waɗannan abubuwa a ranar da zaɓi wai kuma a lokacin wani ke cewa ba karuwanci ne <coughs> ake yi saboda ana da zaƙin baki mutane na gamsuwa da abin da ke faɗa musu ta wanda ake kira na haɗin kai kuma ake wannan maganar Da kun ga ana magana a azumi ne da a madan kai kun ga wannan yaudara ce kawai sai a zama kusa da karshe. ba da kala ta biyar ke mu ana da shakku game da shi sarkin musulmi da sauran sarakuna dangane da sanarwar da suke ba da kasancewa ana ganin suna nuna halin ko oho da halin ko kula game da harkokin da shafi musulmin Najeriya da kida akan ba da misali da Jos ana ta kashe mutane amma ba wani abu da suka yi na hoɓɓasa a lokacin da aka yi wata rigima can baya a ta kashe musulmi sun ta zuwa su duba amma kuma sun je ba da sandar bangon Jos a hukuri ana ta kashe mutane babu adadi duk sanda da ya rauni sai an kashe mutum goma rauni ba mutuwa ba sai an kashe mutane goma a kudancin kaduna musamman ma a bankuwa an kashe an kona an yi abin da aka so amma kuma babu wani abu da ya biyo ba maganar bankin musulunci da ake ta cece kuce da hari kilo ake zagi ta cin mutuncin sunusu lami da sunusi a gwamnan babban bankin najeriya ba wani abu a kai ba to sai maganar ganin wata ne, za ku ba muhimmanci ba mai dawa abin da suka ce ke ni kuwa sai na ce a abin bai kai haka ba waɗannan abubuwan suna da fuskoki da yawa ta yi akwai gaskiya ta yi akwai kuskure ciki wasu abubuwan an yi haka ne kuma sun yadda domin a na a jama'a sun islam taron da aka yi sun ce lallai akwai gyara kai bari ma in gaya muku har ma an yi ittifaki an kafa kwamiti a kan aje a zakulo duk matsalolin da ake gani musulmi sarakunan su ɗan siyasan su malaman su a ba da shawarar zuwa magaci don ga an yadda dai akwai bukatar a wani abu bayan wannan bayanan da sarkin da suna yi a wannan taron waɗanda suka je ko suka je sun san bayanai ne da ke nuna bai kamata mu yanke kauna da gyara ba don haka ne sai na ce ni dai na san wajibi ne shugabanni su yi gyara din tabbas akan waɗannan zarge-zargen in sun tabbata kuma su Allah game da shugabancin da suke wa al'umma sannan su tuna matsayin da suke da shi na tarihi cewa alfarma da albarkacin wata kujera da wani yankuri suke ci to su yi kokarin ganin cewa sun kare martabar kujerar da suke kai to nan na kwana sai daga ƙarshe tambaya kawai zan bisa dukkan bayanan da na gabata. tun daga ɗangon farko har ɗango na shida a cikin awa ɗaya da minti bakwai yanzu tambaya kawai zan ɗaukar azumin ramadan na wannan shekara ta dubu ɗaya da biyu a ranar lahadi talatin da ɗaya ga watan juli shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a najeriya da waɗansu suka yi shin hali ne ko ko tawaye سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته